kakakin rundunar 'yan sandan jihar borno dsp bisto isoko ya tabbatar da kutsin da wasu yankunan bakin wake su hudu suka yi zuwa cikin garin maiduguri da suka halaka mutane goma sha takwas ciki har da su kansu yankunan bakin waken yayin da suka kuma ta wasu mutane guda ashirin da tara wadda ne aka garzaya da su asibiti don yi musu magani kakakin rundunar 'yan sandan ya ce waɗannan mutane dai mata ne biyu da kuma maza biyu suka zo kusan lokuta guda suka kutsa wajen inda ake sallah a wajen bangaren muna garage inda suka dinga tara babban da ke jikin su ɗaya bayan ɗaya wanda ya halaka waɗannan mutane da su kuma kansu yan kunna bakin waken dukan su hudu ana samun mafi yawan hare-haren yan kunna bakin waken da na fito ne daga wajen wannan bangare na muna garage din wanda wasu marawatu muke nuni da cewa an samu irin waɗannan hare-hare fiye da goma daga wannan bangare kawai haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya.